Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar 26 ga watan Oktoba. Ga labaran duniya mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Sojojin Rasha makare cikin motocin yaƙi masu silke na kan mamaye arewa masu gabashin Siriya. Sakamakon janyewar da sojojin Amurka suka yi wanda ya kai ga kasancewar sansanonin sojin Amurka kufai wani sa'in ma a wargaje. a cewar kafafen yada labaran rasha jiya jama'a wasu ƙarin 'yan sandan sojin rasha a 23 ko 300 da motocin yaƙi ashirin masu silke sun zo kuma ana shirin girke su a kan iyakar siriya da turkiya a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da rasha ta cimma da turkiya don ta kawo ƙarshen yaƙin da take yi da dakarun kurdawa waɗanda kafin nan amurka ce ke goyon bayan su amurka ta kasance kawar kurdawan ta kud da kud cikin 'yan shekarun nan to amma daga ƙarshe ta yi watsi da kurdawan ma'ana ta bashe su abinda kafafen yada labaran rasha suka ruwaito mai magana da yawan fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry Petkov ke cewa kenan ma'aikatar shari'ar amurka ta kaddamar da wani bincike irin na manyan laifuka kan musabbabin kafa kwamitin binciken zargin katsalandan din rasha a zaben shugaban amurka na shekara ta 2016 a cewar wani mai masaniya kan batun. sabon binciken da aka kaddamar ya biyo bayan nazarin da ma'aikatar shari'a ta yi kan yadda kwamitin binciken musamman na robert mula game da tsoma baki da ake zargin rasha ta yi a zaben wanda aka kammala a watan maris na shekarar ya samo asali attorney general din amurka william ba ne ya bayar da umarnin a yi nazarin tun bayan da ya fara jagorantar ma'aikatar a watan fabrairu yana mai cewa shifa yana da wasu tambayoyi kan dalili da kuma yadda hukumar bincike ta ebi ta kaddamar da wani binciken kuma wanda shi ma ya yi nazarin zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekara ta 2016 da ƙasar Rasha. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton amurka ce ta kaddamar ya rutsa da wani sansanin da karun isis a yankin portland na kasar somalia a cewar mazauna wuraren wani ganau wanda ya yi magana da muryar amurka bisa sharaɗin sakai sunansa ya ce wasu makamai masu linzami kimanin hudu da ake ganin jirgin amurka mara matuki ne ya cillo sindira kan wani wuri mai cike da tsaunuka jiya juma'a daura da ƙauyen amira da ke can lungu mai tazarar kilomita 150 kudu da bosasu har yanzu dai ba a samu cikakken bayani kan ainihin abin da aka auna a harin ba to sai dai wurin wanda mabuyar mayakan isis ne a somaliya ya sha fuskantar har-haren jiragen amurka a wannan shekarar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince cewa bukatar Burtaniya ta sake tsawaita wa'adin ficewarta daga ƙungiyar mai mambobin ƙasashe 28 dole ne, to amma bata yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ƙara ba. Wani jami'in ƙungiyar ta EU da aka sa kai sunansa ya ce bayan da sauran ƙasashe 27 mambobin ƙungiyar suka yi zama je jima'a Brussels. kowace ta amince cewa akwai bukatar a sake tsawaita wa'adin an yi wannan zaman ne ƙasa da mako guda gabanin cikar wa'adin da aka tsayar a baya na ranar 31 ga watan oktoba kasashen rasha da china da pakistan sun yi kiran da a gaggauta komawa kan teburin shawara tsakanin amurka da taliban don a cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a afghanistan kwatsam shugaba donald trump a farkon watan satumba ya dakatar da tattaunawar da amurka ta shafe shekara guda tana yi da taliban bayan da wasu jerin munanan har-haren da 'yan taliban ɗin suka kai a kabul babban birnin ƙasar ta afghanistan ya yi sanadin mutuwar wani sojan amurka baya ga wasu sauran barna kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim. A makon da ya gabata ta yi bayani akan irin gwagwarmayar da ta fuskanta wajen kula da iyali da kuma hidimar aikin banki. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To yanzu hajiya wace shawara zaki ba matan da ke sauraron ki yanzu haka? Um, um, yana da kyau mata su sana'a akwai sana'o'i da yawa da mata za su iya yi ko da suna cikin gidajensu ne wasu za ki ga yanzu inda ana koyar da mata yawanci dabaru daban-daban na sarrafa abubuwa na gargajiya Eh. yanzu an koya musu inda za su tsaftace shi su kuma sa shi a guri mai tsafta kuma har da tanadi da za su yi na kara mishi rayuwa za mu ce inda turawa suke kira shelf life ko ba haka ba? Haka. To tunda akwai sana'o'i daban-daban da mata za su yi. Suna daga cikin su ma ba sai san fita waje ba. Tunda wasu mazaje ba ta matan su ya fita wa'anda kuma suka bar matan su sun suka fita je su koyi ko liki ne ko saƙa ne ko abubuwa da yawa abin da muke so in ba mata shawara shine duk abin da kike yi aiki kike yi sana'a kike yi mm. to fadlallen ne idan kina so ki ci gaba akan abubuwan nan da kike yi to sai kin fara tanadi tanadin nan kuma yana farawa daga ajiya ne. To. Idan kika samu riba, ana so riban nan a kasa shi kashi uku. Kashi ɗaya shi ne albashin ki. Don yawanci za ki ga koma masu aiki, mutum aiki da kashe kuɗi. Kan cewa mu ma ɗin nan da muke aiki ya kamata mu biya kanmu albashi ba. To. kashi ɗin nan shi ne albashinki ina magana daga riba ku ba uwar kuɗi kashi na biyu shi ne za ki ajiye shi wannan tanadi ne kuma muna so mata su ringa ajiya a bankun saboda kada ka je ka taɓa kuɗin da wuri hmm. kashi na uku ana mai da shi cikin uwar kuɗi da ake sana'a da shi dabarin shi ne in kika mayar da kashi ɗaya na riba cikin asalin uwar kuɗin sana'ar da eh. kin da kin fara tunawa kenan yana faɗaɗa yana faɗaɗa yana faɗaɗa shi kuma wannan da kika ajiye kika ce albashin ki kenan ko da eh. daga ciki shi za ki yi wasu abubuwa da za su taso kashi ɗayan na kuma da aka ajiye to shi ne na ranar da kila wani abu zai taso yau wato in kuma wani abun bai taso ba sun ga shi ma wani ajiya ne na musamman yana karuwa yana karuwa sai kuma ki fara tunanin ke kusan nan ya taru ne zan yi wani bukata nake da shi da zan yi hmm. to yawanci sai ki ga kila ma wasu za su ce a'a kila kuɗin makarantar yara zan biya da shi a wata su ce a yanzu dai ba kuɗin makarantar yara ba wannan ajiya na musamman zan ci wani abu in sake ajiyewa ko da gobe wani abu zai to da haka ake girma in kuma a'a sun ma wannan ajiyan kila wani dama zai taso na kan harkan kasuwancin nan naki suna mm. so a'a zaki ki ma freezer ne a'a za ki wani injin ne da yake kina wannan ajiyan a banki kinga in kika taso kina neman banki ta taimaka miki to kinga dama kina da wani ajiyan. ke sa muke sa ajiya a banki yanzu banki fa ya zama sauki yanzu ka da gidanka ne hmm. wannan babban tanadi da babban banki ta yi din nan yanzu akwai agent agent suna na ko ta ina da za ka iya zuwa ka sami su ma su buɗe maka account a kowane banki. Mm. A'a bankuna ne na al'umma da ake kira microfinance za ka iya zuwa ta wajen agent da suke ƙauyukan na ko kuma wanda ma suke fitowa ranar kasuwa. Eh. Sai a buɗe maka account na ajiyanka. Wannan haka yake. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu ɗauke da ƙarashen wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Alƙur'ani ya tabbatar shi a cikinsa akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa ƙur'ani babu daɗi babu ragi a cikinsa. Sai wani ya zo ya ce alƙur'anin nan an yi ƙare-ƙare da yawa an yi rage-rage da yawa. Batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yadda suke cewa muta ɗin kanta shi a ta yadda da muta. A malaman Alisu sunna ma akwai suka yarda da muta. Kamar su Kamar Imam Malik. babu wanda ya zai ce maka annabi ya hana muta komin karatunsa komin iliminsa jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wushin me bambancin 'yan shi'a da sauran mabiya wasu mazhabobi na musulunci idan ana maganar yawan limamai ko kuma sahabbai. Gaskiya ne Imam Maliki ya yarda da kidar auren mutu'a. Me matsayin 'yan shi'a ma akan sai da Aisha. Sannan ina gaskiyar zargin da jigogin izala suke wa 'yan shi'a na cewa sun nema ko kuma suna neman su canja fasalin alkur'ani shi kansa mai tsarki duk wannan suna cikin batutuwan da in allah da muna su mu taba su a cikin shirin yau da za mu kawo muku na ci gaban muhawarar da ta gudana a zamanin na musamman da muka shirya kwanakin baya a babban ofishin gidan rediyo na na amurka da ke birnin abuja na tarayyar najeriya inda muka samu wakilcin wakilan ita shi adam da izala da tijaniya haɗe da wakilan 'yan sanda kiristoci matasa da mata da sauransu jimillar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan zaman da muka yi kuma sun hada da muhammad ibrahim gamawa da ya wakilci ita kungiyar shi'a ɗin fannin imn da kuma da kutafi sa'id na cibiyar haidar shi'a santa da ke kano da profesa umar labdo da ya wakilci kungiyar izala da yahaya alkasim na tijaniya da pastor aminci abu na kiristoci akwai kuma rahama abdulmaji da ke wakiltar mata ga su jafar jafar masu wakiltar kafofin watsa labarai akwai da kuta abubakar umar kyari mai fasali ko fashin baki kan harkokin siyasa daga jami'ar abuja akwai kuma kwamarar aliyu aziri masanin harkokin tsaro da kuma wani jami'in 'yan sanda wanda ya ce shi ba a bashi ne magana ba don haka bai ce komai ba to a shirinmu na farko in ka saurare shi wanda ya gabata ranar talata da ta wuce ba shakka kaje da muka fayyace ma'anar shi'a da wasu daga cikin manufofinta da kuma musamman irin kallon da suke wa juna tsakaninta da izala to a yau za mu tashi ne daga inda alkasim haya mai wakiltar kungiyar tijjaniya shi ma zai gaya mana irin fahimtar su game da ita shi'a din da alƙiblolinta da kuma musamman manufofinta a cikin najeriya ga tarihin najeriya abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa. na rishin zaman lafiya da wasu abubuwa da suka kawo da bangaren shi'a. A matsayin mu akwai abubuwa da yawa wanda yake inda wurin gama hali ne da littattafan shi'a suka zo da shi. za magana shi'a sai magana da manyan littattafan su da manyan jagogori suka nuna ba ma kawai hujja da shagabannin Najeriya ba. Abin da ya zo cikin littattafan su wanda suka yarda da su wanda yake mu ahli sunna wal jama'a wasu ba mu yarda da su ba amma abu mafi girma shine maganar shugabanci maganar shugabanci duk wani wanda ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne shiryayye ne duk shugabannin da ake magana duk wani mutumin da ya siffantu da halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarbiyyar al'umma zuwa ga halin kirki ga sunna ga wa annabi shi ma jagora ne ya samu a mazhabin Hamza Shehu Ahmad Tijani ya zama babban jagora jinin annabi kuma jagoran manzo Allah wanda yake da almajirai miliyoyi da ganin halayen su da ɗabi'unsu yau najeriya idan ka kalli gidajen ilimi da ka cire gidajen gaba ɗaya ba ƙur'ani a najeriya da ka cire gidajen yau ba hadisi yau in ka ce kana bidan malaman hadisi kaga kana magana irin su maulana Sheikh sharif ibrahim sale irin su shehu dahiru usman bauchi to duk waɗannan tarbiyya ana gana dadin icce ne daga ɗiyan iccen to wannan shine tarbiyya ta tijaniya kuma ta shau tijani to eh, eh, muhammed ibrahim zan sake mai dawa don duk abubuwan da ake magana game da kai ne ko game da ku ne eh, daga cikin duk abubuwan da ka je wani martani za ka mai ka dauki abubuwan da ka je daga yan uwan na ji maganganun professor labdo dama kuma na san shi ban san shi a ɗaya bayan ɗaya ba amma na san in ana faɗan wanda yake mashi a kage a duniya ma yana ta cikinsu hmm. ah, ɗaya kenan na biyu ba mu kira abubakar ko umar azalimi ko kafiri ba muna da mutane masu suna abubakar in kwa naga an haife ni ina da babana samun sunan wani mutum sai naga kafiri ne dole in canza sunan yanzu a cikin 'yan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa abubakar bai kuma canza sunansa ba saboda haka batun kuma ko abin da kake faɗa wai wani ya ga wani halifa ya zalunci ko a tsakaninsa ana faɗan haka sai dai in karatun naka ne kawai bai nisa ba amma akwai ahalin sunnan da ya soki wani sahabi akwai sahabin da ya kashe wani sahabi akwai wani sahabin da ya tsine wani sahabi wannan duk babbatu ne kawai kara dora shi akan shi'a ɗaya kenan sannan shi malam batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yadda suke cewa muta din kanta shi'a ta yadda da muta a malaman ahlus sunna ma akwai wanda suka yadda da muta kamar imam malik a yi bincike mai yawa amma mu abin da muke faɗa da shi cewa muna ba da aran matanmu in muna tattaki muna mut'a har wani malamin sa ya ce an samu kwandom kwando kwando kwando kwando ya kuma faɗa kuma duniya ta ji bai kuma jin kunyan ƙarya ya faɗi yana maganganu ya ce an samu shi a da kwandon kwando kwando wannan malamin su shine malamin su na jos wannan batun mut'a wani abu ne su ma iyakaci abin da za su ce maka su ce an yi mut'a zamanin annabi wani halifa ya hana babu wanda ya ce maka annabi ya hana mut'a komin karatunsa komin iliminsa sannan mun koma wajen shi malam na tijjaniya sai mu ce to inda shi ma kuma zai duba don shi muna da alaka da su alaka kuma mai karfin gaske sannan kuma a yi hankali ba kowane littafi ba ne da an zo an sa masa tamfin shi'a ya zama na shi'a ba malamin na na iya rubuta littafi ya ce na shi'a ne ko kuma abubuwan da yake gani na san wani malami cikakke ni na izala ni na kai izala garinmu ni ne farkon limamin garinmu gamawa ta yiwu kuma ni na fi malam labda sanin malam bakar gumi domin shi ya tura ni Legas ina karantarwa shi ya haɗa da sojoji kamar su jana ab mamma ina tafsiri gidan a da so saboda abin na na me yasa kake jin wayannan kungiyoyi suke da tare tare da alaka da kungiyar kudi rashin sani tunda mu duka mu'alin sunna ne a da kamar shi wannan ba Allah akwai abubuwa da dama da bai sani ba a game da mu don na ganin tambayoyin da ake masa a rediyo ko kuma talabijin nasu sai in sha mamaki batun bambanci a wajen halifanci tun a zamanin sahabban kansu akwai inda ba su yarda da jagorancin waɗansu halife ba haka ne malam ko ba haka ba akwai inda suka yi tawaye su aka san dalilan da aka ba su aka ce dalilin da yasa suka yi tawaye kenan ba mu kaɗe ba ne. duk abin nan da ka ga muke yi ko kuma ka ji na taɓa jin kamar ko shi malam labda ne ko wani ya ce muna kiran matar annabi kaza yana siffanta ta da wani abin ni ba zan iya faɗa ba Wai ya zubila su sukan faɗa gaba gaɗi su ce yan shi'a sun ce mata annabi aisha ta yi kaza wanda kuma ni abin da yake bani mamaki duk wanda ya faɗa kama bai san shi'a ba sukan kawo aya a cikin suratul nur da Allah barin ƙara sauna suna cewa wai aisha an tafi an barta a wajen yaƙi ta dawo za ta ɗauki sarƙanta sai aka yi kaza to mu wannan abu bai inganta a wajen yan shi'a ba saboda haka mu ba za mu iya cewa matar annabi tana fasikanci ba ko mu a wajen mu duk wanda ya zargi matan annabi da irin waɗannan abubuwan ya da ya fita daga cikin musulunci a muna jin malaman suna ta faɗa wannan kuma dai kama abin da na faɗa mafi yawan masu faɗan maganganu akan shi'a ba su san shi'a ba saci faɗi kawai suke faɗa masha da gangan na bar su jafar jafar da su hajiya tukun sai mun gama da kungiyoyin sunan na addinin tukun na samun nan muzo a professor labda akwai abin da zaka mai da mutane kan abin da ya faɗa to da farko dai wato mutu'a imam malik bai da ra'ayin cewa mutu'a halacci na ɗaya kenan na biyu kuma cewa wani halifa ne watakila yana nufin umar bin khattab allah kara masa yarda cewa wai shi ne ya haramta mutu'a bayan zamanin manza allah ana yin ta kuma shi manza allah bai haramta ba wannan shi ma ba gaskiya ba ne domin akwai hadisi cikin bukhari da muslim wanda ya tabbatar da cewa manza allah sallallahu alaihi ya haramta mutu'a a shekarar da aka yi yakin tabuk kuma abin abin sha'awa shine ali bin abi talib allah ya kara masa yarda shine ya hakaito wannan shine ya karbo wannan ruwaya sai kuma batun da yake na cewa ni ina daga cikin manyan masu yi wa shi'a kage wanda wannan reshe ne na maganar su da ya cewa duk abin da ake ji dangane da shi'a ba daga bakin su bane daga bakin su ne to wannan shi ma ina ganin ya kamata ya gyara wannan magana domin ya yi adalci ni akalla na yi shekara 20 ina rubutu ina magana akan shi'a kuma duk wanda yake karanta tafai na san ina da wani tsari na musamman da nake bi ina dogara ɗari bisa ɗari a kan littattafan malaman shi'a na da da na yanzu wajen bayanin ra'ayin shi'a da aƙidar shi'a da hukunce-hukuncen shi'a saboda haka abubuwan da ake dangana wa shi'a abubuwa ne wanda ake karantawa daga littattafan malamansu kuma abubuwan da ake gani abubuwan da ake gani kuma da gare su suna faruwa akan tituna na biranen kasar nan wannan kuma baya bukata a faɗi domin duk mai ido yana gani ni abin da nake son tambaye ku dukkan kungiyoyin nan an ce na musulmi ne so nake in san daga ku shugabannin kungiyoyin musulunci kuna da wani matsala da yadda kuke gudanar da ita kanta shika-shika musulunci nan guda biyar a tsakaninku wato idan aka yi magana shika-shikan musulunci wanda na san kowa ya san su mafi muhimmanci a ciki shine shahadatu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda kuma wannan shine harsashi wanda ake dora ragowar ginin musulunci a kai to sabanin ba wai a sallah da azumi da hajji bane muna yi suna yi sabanin a harsashin ne kalmar la ilaha illallah idan mutum ya faɗe ta sa'an nan ya faɗi wani abu wanda ya warware ta tana ina kamar misali maganar alkur'ani wanda ya gama magana yanzu eh shine eh, bayani zan maka abin da ya warware alkur'ani ya tabbatar shi a cikinsa akalla ayoyi guda biyu sun tabbatar cewa qur'ani babu daɗi babu ragi a cikinsa sannan na biyu ubangiji ya yi magana dangane da alkur'ani ya ce la ya ati hilbabilu min bayni yadaihi wala min khalfihi sai wani ya zo ya ce alkur'anin nan an yi kare-kare da yawa an yi rage-rage da yawa wani ya zo ya rubuta littafi sukutun da guda wanda ya kawo ruwaya dubu biyu wacce duk take tabbatar da cewa qur'ani akwai ƙari a ciki akwai rage a ciki dan shi'a ne malamin shi'a ne Eh, eh, eh, a ɗabarsi ake ce mishi shine shine da ya shahara shi shi wannan wannan littafi nasa shine faslul khitab fi ithbati tahrifi kitabi rabbil arbab wannan shine cikakken sunan littafin faslul khitab saboda kaga wanda ya ce alkur'ani akwai ragi a ciki bayan Allah ya ce zai kiyaye shi ko kuma ya ce al'ƙur'ani akwai ragi da ƙari a ciki bayan Allah ya ce la yatihil babilu to kaga akalla wannan ayoyin guda biyu ya karanta su in ko ka karyata aya ko ɗaya ce a ƙur'ani to sauran ƙurani ma gaba ɗaya ka karyata shi To a gaishe ku malamai mun gode kwarai da gaske. A makon gobe Allah ya kai mu za mu je da wannan kungiyoyi din suka bambanta wajen gudanar da tarukan na muzahara. Domin shiya ta ce ai ba su kadai suke toshe hanyoyi ba. Izala da Tijjaniya ma suna yi idan suna nasu gangami. Sa'an rahma Abdulmajid ta ce tana da misalai da yawa da za ta zo da su domin ta nuna yadda ake gallazawa mata a hannun su 'yan shiya din. zai kafin mu tafi muna son mu gode su dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zama na abuja hada kuma da ma'aikatan mu na nan ofishin boa e da ke abuja din da suka hana ido bacci domin tabbatar da nasarar wannan zama din musamman nasiru adamul hikaya da ya gayyato jama'a da kuma benjamin gawan da ya dauki bayanan ta kyamararsa da kuma sauti a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan sashen hausa mura amurka a washington dc mun baku lafiya. Allah abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.